برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان يا محمد يا محمد يا محمد يا akwai rinjayi yaron nan ne dan baiwa mai rosani guda nawa guda biyu ko guda uku guda biyu ana rubuta shi miya ga kira filoci ga kira injin ga kira tsari dan baiwa sharika kai jalo ta kai jalo ta kai jalo ta kai yaron nan ne da ke wasa da mota dan gidan shugaban direbobi na kasa ga dan da ke bugu da ayar Allah ko ba faɗi ba yau dole ne gobe a faɗi bari a gani malam wallahi sam riba ka guda da kallo na ka sati fahimin nan mustapha in zuciya mace ka bashi a tsaya a yadda da ake sha wanda ka baka da ila sama'i irta yi ila sama'i irta yi ila sama'i wanda ga ki da tiya ga ki da kulatu ga ki da injin ga ki da tsari mana in nace ki kuma za ki ga ubanki in nace ki bari kuma za ki bari in nace ki kuma dan ubanki za ki yi in nace kuma Thank you. In the belli, can reverence oblig implore? Can reverence like a pox these nesannem I'i' have had the noises and flung maximum ofumaтовare Sila community kare mata tana ka da hankali ka da hankali dan ubanki ka da hankali ubanki za ta tashi sama ku kama wurin kura in za ku san ku ku na a hankali kina ji ko kina ji na ke san da kin tashi sama kin tashi sama kin ba mutane mamaki wani ya gudu ya kalla da kai wani ya gudu والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذا هكذا يا إسا يا إسا دون أبنتي تتعانا يا إسا لما نرد الله لما نرد الله دم درجة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف موتا in ni ce ki don ubanki ki kina ji na wallahi in baki ba sai na ci ubanki ke san sandan bugun ki tana ciki ko kina ji na eh kina ji na Liza wallahi inda da gobe sai na baka kashi ko sai da ni baki kashi jiya kasuwar da zato kake yadda ki ce ko ni in ni ce ki daga kana hankali kana ya yi sanan dan ubanki tsaya wallahi mala ka san Allah babu abin da ya kashe ɗan adam sai hasada da ka ga mutanen mu cikin wahala ka kyale mutum baka san bala'in da yake tafka can gehe ba eh wai wani na ce a sai magani ne karatu har ya yake wai neman kuɗi ya kawo ni wallahi to uwa ya sani in zai hawan taron zaba ko in za a hawan idi yana ina gaba yana biye baiwa ce ka tsaya kawai inda Allah ya aje ka malaka fata ta da kyau ka gani wallahi ba kai ke ɗaukar nauyi na ba ko ta bala ko ka ba kamfani ke ɗaukar nauyi na ba ni na yi ƙarfin kamfani ya bani ma kawai sai in ka karanta duba haka za ka tambarin mai martaba duba haka ne ka gani kana jin yana fita mana ɗirɗin ɗaɗɗaɗɗaɗ ba ƙarfi zazzafi sanyi ne wanda yake fama da ulsa gaba na zafi ulsa ce zuciya na ci ki tsaya ni ce ki tsaya ba ce ki tsaya mamar sambo ko ki tsaya don annabi in ni ki don annabi za in ni ki bari don annabi za bari in ni ki ɗaga sama za ki to ya isa ina zuwa. برهام باء وراء ألف ثم هاء mi mun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan